وأنه هو أغنى وأقنى kuma shi ne wanda ya wadata wanda ya ga dama daga cikin bayansa ta hanyar mallaka masa dukiya kuma ya ba da dukiyar da daga cikinta ne mutane suke samun abin da suke tanada su ajiye.